abdulmalik dan umar dan abdulaziz din sai ga baban shi ya samu waje zai kwanta ya ce baba ya ka samu waje zaka kwanta sai ya ce eh wallahi yaro ka san jiya mun kwana ba mu yi bacci ba saboda hidimar shirya gawar dan uwana kenan ka. game da mutuwa da rasuwa da Allah madaukin sarki ya masa to sai zama na kwana ban yi bacci ba ga da safe ma ba abin da muka yi latafiya makabarta da haka wannan yasa nake ganin ya kamata in ɗanki shingida ɗan huta sai ce baba ya za ka samu waje ka kwanta bayan akwai haƙoƙin mutane a hannun ɗan uwanka da ya rasu ba mai da masu haƙƙi haƙƙinsu ba to sai shi baban ya ce masa eh na sani ƙwarai da gaske ni ma dama yanzu dabara ta ne idan na ɗan kwanta yanzu da hantsi lokacin da zan fita sallan azahar masallaci a lokacin sai in shelanta cewa duk wanda ya san akwai kayan shi da aka karba ta hanyar da bata dace ba shari'ance kenan ta, ta fuskar zalunci ya zo ya karbi kayansa dama ni shi dabara ta daga yanzu zuwa azhar ne kwata kwata magana da yaron suke da mahaifinsa bai wuce magana awa biyu a uku ba kaga da daga tara zuwa karfe ɗaya ko daga sha goma zuwa karfe ɗaya duk bai wuce awa biyu a uku ba to shine sai yaron ya ce masa to baba da kake maganan cewa kayan da ke hannun khalifa da ya rasu sai ka fita sallan za zaka mai da masu kaya kayansu, su shin kun yi wani alƙawari da Allah ne cewa za ka kai daga nan zuwa azahar din baka mutu ba idan kai ma ka mutu daga nan zuwa ba baka mai da kayan ba ai ka yi kayan zalunci a hannunka me za ka ga ya Allah to wannan yasa baban ya ji gaba ɗaya gajiyar ta bar jikinsa baccin ya bar jikinsa ya zabura kawai tashi ya ce a tara masa mutane to shine maliki su ya gaya mana cewa wannan shi yaran dan Umar bin Abdul Aziz shi wannan yaron Abdul Malik waye to shine gaba da zamu tashi da har yau